الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. yau 20 ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da tara ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafi na a gidatu salaf ashabul hadis wanda ainihin abi usman ismail bin abdurrahman as ya wallafa sannan kuma babban malaminmu a sheikh rabi'u bin hadi umair al ya yi wa sharhi da kuma ta'aliki to Allah subhanahu wata'ala wato ya kawo mu rana irin ta yau bayan dogon hutu mun yi wani dogon hutu na dole wanda ya faru saboda cutan nan na covid-19 wanda kusan zan ce yanzu mun yi hutun kusan wajen wata shida an gane wannan ko kuma a cikin wannan hutu a 'yan uwa da yawa sun yi hasara hasaran karatu da kuma hasaran dukiya da asarar lokaci ma saboda haka wato muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan hasara a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu ya sanya wannan hasara na duniya ya janyo mana ainihin lada da kuma daraja mai yawa a wajen Allah gobe kiyama yau za mu tashi shafi na ɗari uku da tamanin da hudu a ƙalar usas al'imam bismillahir rahmanir rahim ya الأستاذ الإمام رحمه الله الأستاذ الإمام يا فدا الله يمس رحمه وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثاره ni da دفللن Allah mai girma da ɗaukaka da kuma baiwansa muttabi'un li nima ni ma ina mai bibiyan gurabun su mustadiqu bi anwarihim mustadiqun bi anwarihim ina mai neman haskaka da hasken wa'annan bayin Allah wato hasken manya-manyan malaman mu magabata nasihul li ikhwani wa ashabi wato ina mai yin nasiha ga 'yan uwana da kuma ainihin abokaina Allah ya tsiliku an manarihim kada su zame daga barin hasumiyansu kada su kuskura su zame su tsaya su yi biyayya sosai ga ainihin sawunsu wala ya yattabi'u a kawalihim kuma kada su bi wani ra'ayi in ba maganar su ne. duk wata magana idan ta yi karo da maganar magabatanmu to kada mu yi biyayya ga wannan magana din nam wala yashtagilu bi hadhihi al-muhdathat min al-bida'i allati kada su shagaltu da waɗannan ƙirƙirarren abubuwa na ainihin bidiyoyin da suka shahara ma bainal musulmi suka shahara tsakanin musulmi ko tsakanin musulmi akwai bidiyoyi da yawa wanda sun shahara to a matsayinmu na ɗalibai na salafiya kada mu shagaltu da wayannan bidiyoyin mu kau da kai daga bidiyoyi mai riko da sunna na'am wal da kuma ainihin wato munkarori akwai ababen kyama da yawa da suka game cikin al'umma bayan bidiyoyi an gane yanzu a najeriya yanzu musamman mu ce tudun wada kaduna yanzu mu da muke tudun wada idan aka ce mutum ya ambaci irin abubuwan da yake yana gani na bidiyoyi zai iya ambatawa ko zai iya ambatawa cewa akwai bidi'o'i irin su maulidi akwai bidi'o'i wanda ake yi a wajen mutuwa sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in sannan ga kukan mutuwa ko sannan sai mai ga fidda'u ga sadakan shekara ko sannan zama makoci sai mai ga addu'an da ake irin yanayin addu'an da ake na jam'i a makabarta da sunan muna ganin abubuwa da yawa bidiyo'i ne sannan ga bidiyo'i na addini ga bidiyo'i na shi'a ga bidiyo'i na sufanci ga bidiyo'i na inihin kalakatanci ko sannan ga bidiyo'i na wasu wanda suke da'awan sunna amma kuma suna kirkiro bidi'a duk ga suna kala-kala to saboda haka wajibi ne a gare mu a matsayin mu na ɗaliban sunna mu san wayannan bid'o'i saboda mu samu daman kauce musu idan mutum bai san bid'a ba to ba zai samu daman kaucewa bid'a din ba ko to dole ne mu zauna a wajen malaman sunna su nuna mana kaza sunna ne kaza bid'a ne dan mu nisanci duk abin da yake bid'a kuma mu kusanci duk abin da yake sunna na'am allati zaharat wa intasharat wato bidiyoyin da suka bayyana kuma suka watsu walau jarat wahidatan minha ala lisan wahid fi asr ulaika la imma da a ce ɗaya daga cikin wa'annan bidiyoyi zai gudana ta harshen ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin ta harshen ɗaya a zamanin ɗaya daga cikin wa'annan imamai da hajaru wallahi da sun masa hajar da sun bidiyantar da shi akwai bidiyoyin da muke yi a wannan zamanin wanda ga sun gudana ta harshen ɗaya daga cikinmu a zamanin ɗaya daga cikin a'imma na salam eh, da sun ƙaurace wa mutum da sun yi wa mutum hajar ina ba ta gane wannan to ma ga sunan muna ta aikata irin wayannan bidiyoyi muna aikata wasu bidiyoyi wanda kai tsaye wasu bidiyoyin kafirci ne wasu bidiyoyin fasikanci ne ga sunan sannan ga wasu al'amura da yawa da muke yi na saban Allah kamar irin lalace wanda muke fuskanta yanzu ta bangaren iyaye iyaye sun haifi yara sun gyara tarbiyya a hannun yara su dai sun haife shi amma kuma tarbiyya ya koma hannun yaran su kadai mahaifin bai da iko akan tarbiyyar yayan shi yanzu irin abubuwan da ke faruwa na ainihin kaga yaro ya tara wani irin gashi ya wani irin barin gashi babu ainihin tajewa yadda ka san mahaukaci kuma wai yana kwana a gidanka ne kai mahaifi ne ɗanka ne kai haifi wannan amma kuma ga irin gashin da ya tara wanda ba tarbiya ne na musulunci ba amma kuma wai yana kwana a gidanka kuma sannan babu wani abu na inkari da yake fitowa ta bakinka dangane da abin da yaron ke yi ga abin da 'yan mata ke aikatawa na tafiya tabarruj suna tafiya babu hijabi a jikinsu suna tafiya suna barin tsaraici da kuma irin zaman da ake yi tare da maza a zauna tare da namiji kuma kaga su yaran ba sa jin nauyin komai ga irin bannan da yake faruwa yanzu kaga ana sallan magariba da saurayi da budurwa suna tadi sannan baban yana kallo kuma nan gaba wannan saurayi shine wanda zai auri yarinyar shi saurayin da bai damu da sallan magariba ba yana kallon manya-manyan mutane da ƙananan yara ana wucewa masallaci baya jin kunyan kowa ya ci gaba da taɗi an zo an tarar da shi da wannan budurwa a wannan waje har an dawo bai je ya yi sallah ba to duk irin wa'annan tarbiyoyi suna nan suna ta gudana ga irin fannan da ke gudana na shaye-shaye kusan yanzu za ga da wuya a samu gida a ce babu 'yan shaye-shaye abin ya riga ya zama to kamar ruwan dare wannan yana shan kwaya wannan yana shan tamol wannan yana shan menene kodin wato abubuwa da yawa da suke iya haukatar da ɗan adam yanzu a mafi yawa daga cikin gidaje wato ana aikatawa maza suna aikatawa mata suna aikatawa duk irin wayannan abubuwa na ainihin sabon Allah da irin wayannan abubuwa na bid'a da a ce sun faru ne a zamanin salaf da sun kaurace wa mutum sun daina mu'amala da shi na'am wa asabuhu bi kulli su lakazzabu wa bada'u da sun bid'antar da shi wa lakazzabu kuma da sun ƙaryata shi wa asabuhu bi kulli su'in wa makaru kuma da sun saman masa kowane irin mummunan abu an gane ko da sun jefe shi da kowane irin mummunan abu da kuma kowane irin abin kyama amma yanzu a wannan zamanin babu wanda yake sukanka kowa ya aikata abin da ya gada ba mai mai inkari an gane wannan aiki ta ko ina ga barna muna gani amma babu wanda yake inkarin wannan barna din na'am wala yaghurranna ikhwani kasarar ta halin bidai wal furi adadi yawa kuma kada ya rudi yan uwana Allah ya tsare su yawan yan bid'a da kuma cikan adadinsu kada ya rude ka yan bid'a suna da yawa sosai a wannan zamanin sannan kuma suna da cikan adadi to kada wannan yawa din ya rude ka ka ɗauka cewa wayannan yan bid'a suna kan gaskiya dan akwai mutane da yawa wanda sun ɗauka taron jama'a shine alaman gaskiya to irin wayannan suna saurin ruduwa da yan bid'a fa inna fa inna wufura ahli al-bid'i wa qillati adad adad ahli sun ahli al-haq min alamat fa inna wufura ahli al-batil domin lalle cikan ma'abuta barna wa qillati adad ahli al-haq da kuma karancin adadin ma'abuta gaskiya min yana daga cikin alamomin kusantowar ranar tashin kiyama an gane tashin kiyama ahalin sunna su zamanto 'yan kaɗan yan bid'a zamanto masu yawa wannan ne alama cewa tashin kiyama ya kusa iz ar-rasul al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam domin lallai manzon rahama sallallahu alaihi wa ya ce inna min alamati sa'a Lallai yana daga cikin alamomin tashin kiyama da kusantowar tashin kiyama an ya killal ilm ne ilimi ya karanta e ga matsaloli da yawa da suke bukatan bincike amma malamai ba su da yawa an gane ilimi zai zamanto kaɗan sannan kuma jahilci ya yawaita zai zamanto a wani hadisi za a samu mahaddata alkur'ani da yawa amma ba ha. za ka samu mutane a ta janyo ayoyi amma wanda ya san ma'anan ayoyin babu a ta yanko hadisai an haddace su amma kuma ba a san fikin hadisin ba to yana daga cikin alamomin tashin kiyama za a yawaita mahaddaka. amma kuma za a karanta masu fahimtar abin da ayan ya kunsa ko hadisi ya kunsa an gane wannan ku wala ilmu huwa sunna menene ilimi ilimi anan shine sunna duk mutane matsar sun jahilci sunna to sun jahilci ilimi na'am wal jahlu huwa al bid'ah to jahilci anan shine bid'ah an gane wani ko kenan anan wajen duk ilimin da malami yake da shi in dan bid'a ne za mu iya kiran shi jahili wani irin jahilci jahalun murakkab akwai jahalun basit to ba shi ake nufi ba shi jahalun basit shine jahilci wanda mutum ya san shi jahili ne wallahi ni ban sani ba ni ba malami bane amma jahalun murakkab shine mutum bai sani ba amma kuma bai san bai sani ba an gano wannan ai almar'u yajhalu summa yajhalu annahu zul jahli bai sani ba sannan kuma bai san bai sani ba ka san wannan yafi kowa hadari ka tambaye shi ina Allah yake sai ce maka Allah baya ko ina kuma zai kokarin ya ce zai kawo maka ayoyin Qur'ani ya kawo maka hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam akan tabbatar da cewa Allah baya ko ina to kaga wannan wajen irin jahilci ne jahalun murakkab a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba kauye ne ma ake tambayar shi ina Allah yake kuma ya faɗi inda Allah yake ba kauye wanda bai da zurfin ilimi akwai sanda manzo Allah ya tambayo ta baiwa ma ya jariya aina Allah tace fi sama yace man ana tace anta rasulullah a gani to shine Nasiruddin Albani Allah ya Allah ya Allah ya masa rahama yake cewa to kaga wannan ilimi wanda wannan baiwa ta sani kuma ba kauya ya buya ga manya-manyan shuyukul azhar manya-manyan malamai farafisa na azhar kaga malami ya kai gaya wajen ilimi amma ka tambaye shi ina Allah yake bai sani ba an fahimci wannan ai Allah za ga yana inkari Allah ba shi da fuska zai inkari Allah ba shi da hannu kaga yana inkarin sifofin Allah subhanahu wata'ala kaga yana cewa Qur'ani ba halitta bane to kaga yana cewa Qur'ani halitta ne kai yana cewa Qur'ani halitta ne to abubuwa wanda kusan ya zama to ruwan dare ya kamata a ce kowa ya san shi sai kaga babban malami bai sani ba amma bai san bai sani ba shi ya dauka cewa shine ma malamin ya dauka cewa halin da yake ciki shine daidai misali an gano wannan ko na'am wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innal imana la ya'rizu la ya'rizu ila al-madina lalle imani yana takafura zuwa madina kama ta'rizu al-hayya ila tuhriha kamar yadda maciji ke takura zuwa garamunsa, ramunsa yadda ka san maciji zai shiga rami yana takurewa ya matse jiki ya shige cikin rami to haka nan imani ke matse jiki ya shige cikin madina an kenan madina ko da ainihin tashi kiyama ya zo al'umma sun lalace to in kana neman imani ka ziyarci madina a wannan lokacin shi madina ƙasa ne wanda ko da bidiyoyi sun yawaita ko ina to Allah ya yi alƙawarin tsara madina imani yana tattakura ya shige cikin madina kamar yadda maciji ke tattakura ta shige cikin ramunta an gane wannan ko na'am فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله tashin kiyama ba zai tsayu ba alhali a doron ƙasa akwai wani mutum mai kiran sunan Allah tashin kiyama in zai zo zai zo ga mutane jahilai fituk wanda ba su san ma wane ne Allah ba ballantana su san wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam sai an daina kiran sunan Allah a doron ƙasa kafin tashin kiyama ya zo kenan mutane za su jahilci ƙidansu gaba ɗaya su koma kafirai cikakku ne ma'anan hadisin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa la taqumu sa'a illa ala ashirarin nas kiyama ba za ta tsayu ba sai ga ashirarin mutane mutanen banza su ne anan wajen mutanen da ba sa cewa Allah Allah sai an daina kiran sunan Allah a doron ƙasa sa'annan tashin kiyama ya zo na'am wa man tamassaka al-yawm bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya riko yau da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amila biha kuma yayi aiki da wannan sunna din wastaqama alaiha kuma ya tsayu akan wannan sunna a wannan rana a gane a lokacin da tashin kiyama ya kusanto ya zama to barna yayi yawa cikin al'umma a wannan rana duk wanda ya riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi aiki da sunna ya tsayi kan sunna ɗin. wa da'a ha? ya kira mutane zuwa gare ta kana ajruhu aufa zai kasance ladansa ya fi cika wa aksar ladansa ya fi yawa min ajri manjara ala hadhihi jumla fiye da ladan wanda ya gudana akan wannan jumla din fi awairin islam a farkon musulunci wal milla fiye da ladan wanda ya gudana akan wannan jumla din a dungule a farkon musulunci da kuma addini an gane wannan ko in ji in ji wa in ji imamu sabuni kenan me yake nufi in dai zamani ya zo zamanin da bid'a ta yi rinjaye ga al'umma an gane ko yan bid'a kuma suka to su suka fi rinjaye sai ka tsaya kai riko da sunna a wannan lokacin to za ka samu lada an gane ko fiye da ladan farkon wayan na al'umma din fiye da ladan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine abinda malam ke nufi a nan wajen saboda su zamanin sahabbai suna da mataimaka wajen bin sunna kai baka da mataimaki zamanin sahabbai idan abu ya rikice kai sai za su koma wajen wa za su koma wajen manzan Allah duk abinda manzan Allah ya faɗa shine amsa to amma yanzu malaman suna da yawa wannan malamin ya faɗi nashi wancan malamin ya faɗi nashi wancan malamin ya faɗi nashi su rudar da mai karamin ilimi to kaga a wannan zamanin in har ka samu ka fahimci sunna kuma ka samu karke sunna a zamanin da shubha ya yawaita to za ka samu lada sosai saboda kai kafin ka kwakulo sunna guda ɗaya sahabbai sun yi guda hamsin su zamanin su kawai kai tsaye tambayan annabi za su yi kawai ba su amsa babu wani kaulani shin kaza sunna ne ko kaza ba sunna bane sahabbai ba san wannan ba mu ne za ka an wata matsala shin mutum ya sa wando idan sawu dole ne ko kuma za ka iya jan wando a ƙasa sai a ce kaulani haka ne ko to sai ka ga matsala guda ɗaya ana ta bugawa a kan shi wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi wa'annan su ce maulidi yana da kyau wa'annan su ce maulidi bai da kyau a ne wa'annan su ce ya halatta in mutum ya shiga cikin musiba ya kira sunan annabi ya ce ya rasu lallai ka cece ni tawassuli ne wa'annan kuma su ce shirka ne ba daidai ba ne. an gane kuma kowa yana kawo hujjar shi wannan ya kawo hujja wannan ya kawo shubha mai karamin ilimi ya rikice gaba daya wa'annan suna zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna kafirta su wa'annan kuma suna yabawa kuma kowa yana da malamai kowanne ga manya-manyan malamai masu zagin sahabbai ga manya-manyan malamai masu yaban sahabbai ga manya-manyan malamai masu yadda da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ga manya-manyan malamai masu ƙaryata hadisan manzo kuma kowa yana cewa malamin shi ke kan gaskiya to saboda irin wannan rikicin da ya yi yawa an gane ko bidiyoyi sun yi yawa kafirci ya yi yawa sannan shubuha ya yi yawa to yadda mutum zai samu ya samu ya kwakulo sunna ɗaya ya aiki da shi ba ƙaramin aiki ba ne an gane wannan ko amma zamanin sahabbai wato sunna ba sai ka kwakulo ta ba tana na a bayyane ne an fahimci wannan saboda haka shi malam a fahimtarsa a fahimtar malam duk wanda ya yi riko a wannan rana ranar da bid'a ta yi rinjaye ya yi riko da sunnan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi aiki da ita sannan ya tsayu a kanta ya kira mutane zuwa gare ta to ladan shi ya fi cika ladan shi ya fi yawa fiye da ladan wanda ya gudanar da rayuwarsa a dunkule a farkon musulunci kenan a wannan zamani ladansu ya fi na sahabbai kenan ba na'am izin rasulun Mustapha sallallahu alaihi wasallam kala domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lahu ajar kamsi yana da ladan mutane hamsin mutumin da yake riko da sunna a lokacin da al'umma suka lalace to yana da ladan mutane hamsin akila kamsina minhum aka ce ya rasulullah hamsin daga cikin su daga cikin su ko kuma hamsin daga cikin musa habbai ana bal minkum yace hamsin daga cikin ku wa innama qala sallallahu alaihi wa sallam zalika liman ya'mal bi sunnati kawai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan ga waɗanda suke aiki da sunnansa inda fasadi ummati a lokacin da al'umma suka lalace kuma ne al'umma suka lalace kafin ka aikata suna ɗaya sai ka sha wahala an gane komai zai zama to ɗan baka shi na da wuya saboda mabannata sun yawa a wannan zamanin amma zamanin manzo ɗan baka shi bai da wuya saboda ga manzan Allah gaba gare su kuma ga abokan aiki in ka baka ba mai ce maka ne ina matan gane wannan sai zo wani mutum ya zo ya ɗabbaka abu na musulunci sai wani ya ce bid'a ne ka zo ka yi azumin ka na sittu shawwal sai ce bid'a ne yaya fitu shawal biriya ne wani ya bude baki ba ko ba tsoron Allah ya ce biriya ne ka zo ka yi aiki da sunnan manzon Allah ya ce wannan sunna ƙarya ne duk hadisin da yake nuni akan wai a tsaye da gemu ƙarya ne hadisin da ya a a tsage wando nisu sa ƙarya ne ba gaskiya ba kaga yana ƙaryata hadisin annabi yadda ya ga dama an gane to irin wannan a irin wannan zamani wanda akwai miyagun malamai kuma suna da da'awan ilimi to in har an samu ka iya juriya ka ɗabaka sunna to za ka samu ladan da yafi fi na sahabbai in ji shi malam kuma sai kawo wannan hadisin domin ya ƙarfafa ra'ayinsa an gano wannan ko kuma wannan hadisin al-Imam al-imam nasiruddin albani ya inganta shi hadda wannan ziyada cewa hamsina minhum hamsina minhum qala bal minkum an gani dan malamai sun yi sabani kan ingancin wannan minkum din nan to shi na so jira bani ya inganta wannan minkum din an gani to kuma yanda ake fasara shi shine sahabi yana da dama ya aikata abubuwa sai ya aikata abu dari kai baka samu kai ɗaya ba to kaga dan ka samu dan ka aikata guda ɗayan nan shi kuma zai yi ta yi zai yi ta dabbakawa bai da matsala ba za ka kamo shi a lada ba kai saboda wahalan abin ne aka ɗan taimake ka aka ɗan daga ka sama amma kafin ka samu ka aikata iyakacin abin da sahabbai ka aikata na sunna duk da wannan ladan da aka baka ba za ka kamo su ba sannan bayan wannan kuma kada ka yi tsammani dan an ce za ka samu ladan hamsin daga cikinsu ka yi tsammani za ka kai darajar sahabbai lada aka ce maka an gane wato in ka samu ka aikata wannan sunna din zaka samu wannan lada to kafin ka aikata kila sai an samu wani lokaci mai tsawo kuma wanda lokacin nan sahabbai sun dade suna ta aikata abubuwa sun gama kwashe ladan ma ina ba san gane wannan to da yawa daga cikin malamai suna ganin raunin wannan ziyada din na minkum saboda Allah na cewa wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ardh me ya same ku ba za ku ciyar fi sabilillahi ba alhali Allah shi ke da gado na sambai da kasai sai ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatih wa qatal baya zama daidai daga cikin ku wanda ya ciyar da dukiya yayin infaki tun kafin fatahu makka kuma yayi yaki baya zama daidai da da wani sa sai ce ulaika azamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wa'annan su suka fi girman daraja fiye da wanda suka ciyar bayan fatahu maka kuma suka yaki sai ce amma wa kullum wa kullum wa adallahu alhusna hmm. an gane wannan ko kaga wannan ya nuna duk abin da zaka aikata ba zaka taba kai darajar wa ba sahabi sanan ga hadisin nan la tasubbu ashabi wallazi nafsi bi yadihi law anna law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihi wala nasibahu da a ce ɗayanku zai ciyar da dutsen uhudu na zinari da ba zai kai mudun ɗayansu ba kai ba zai makai rabi ba to ya za a yi mutum ya zo ya aikata wani na suna ya samu ladan sahabbai hamsin ladan sahabbai hamsin an fahimci wannan to shi ne an samu wani hadisi shi da ifi ce saboda abin da zan raba ko na ladan su sahabbai suna da mataimaka akan rayar da sunna ku ba ku da shi a wannan lokacin shin lokacin ya zo yanzu lokacin ya zo da saura yanzu har yanzu kana da mataimaka idan 'yan bidi'a suna kawo shubha akwai inda zaka koma kana da malamai da suke warware maka shubha kana da 'yan uwa ahli sunna da za ku dan tattauna ka samu kwanciyar hankali to a wancan lokacin zai zama to ahli sunna kaman ainihin farin gashi ne a cikin a cikin bakin a cikin a jikin bakin sa an gani farin gashi a jikin a jikin bakin sa zai zama to gashi ne gashi nan dan kadan zai zama to baka da abokan shawara baka da abokan tattaunawa zaka zama to abin tausayi zai zama to dabbaka sunna a gare ka yayi wahala to saboda ka shesa aka dan daga ka da wannan daraja saboda an san wahalar da kake sha an gane na'am ala abu usman abu usman ya ce wajattu fi kitab shaykh al-imam jaddi abi abdullah muhammad bin adi bin hamdawi as-sabuni rahimahullah akhbarana abu al-abbas al-hasan bin sufyan an-nasawi أن العباس بن الصبيح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن الطاهر قال حدثنا معمر بن راشد قال سميت بن الشهاب az-Zuhri yaqul yake cewa naji Ibn Shihab az-Zuhri yana cewa ta'limu sunnah afdal min ibadati mi'atay sana karantar da sunna yafi shekara 200 an gane ka karantar da mutum sunna har ya iya dabbakawa yafi yafi ainihin ibada na shekara 200 أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد عبد الرحمن الدغولي الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المزفري المزفري المزفري يقول, يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الدرير يحدث أبو معاوية الدرير أصلا الدرير شنو مكاهو أبو معاوية الدرير يا كسانشي yana baiwa sarkin muminai haruna rashid daga cikin kulafa na banu abbas a gane shi wannan abu muawiya yana bashi hadisi yana cikin karantar da sarkin muminai hadisi fa haddathu bi hadisi abi huraira sai shi abu muawiya rahimahullah sai ya baiwa haruna rashid labarin hadisin abu huraira radiyallahu an tajja adamu musa cewa da adam da musa sun dan tattauna sun samu gwajin fahimta sun dan yi jayayya faqala ali bin ja'far sai Ali bin Jafar ya ce kaifa haza wa baina Adam wa Musa ma baina huma?' yaya za a yi su jayayya alhali tsakanin annabi Adam da annabi Musa akwai abin da ke tsakaninsu na tazara tsakaninsu akwai abin da ke tsakaninsu na tazara tsakanin annabi Adam da Musa shekaru dubbai ne to yaya za a yi kuma har su zo su tattauna har su yi jayayya nan take ya gita ma hadisin kai tsaye ala fa sababi harun nan take sarkin mu'min lokacin sarkin mu'minai sarakunan mu'minai lokacin ahlus sunna ne su suna yin fushi in an taba sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma suna da kishin addinin su a lokacin haruna da shi ne sarkin mu'minai sai ya ga wani mutum an kawo mai maganar annabi sallallahu amma ga shi ya kitta ma hadisin annabi kai tsaye ba wai cewa ya hadisin ƙarya bane a yana so ya sani ne yaya haka yaya ma aka yi har suka hadu ballantana har suka tattauna an gane wannan ku? na'am wa sababi harun kawai nan take sai harun da rashid sai ya zabura ya zabura kai shi wa haddisu ka an rasulullahi sallallahu alaihi sallam, wato wasallam wa tu'aridu bi Ya ce masa shin yana baka labari daga manzan Allah annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana gitta masa da wai kaifa yaya kana eh, cewa yaya ala fa ma zala yaqulu hatta sakata an ce bai gushe ba yana faɗin wannan magana yana maimaita wannan magana shi sarkin mumirai har sai da yayi shiru daga gare shi yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa ala hakaza yanbaji lil mar an yu'azzima akhbar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace haka yake kamata ga mutum ya girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuqabilu hadil qabul ya fuskance su da amsuwa wa taslim da mika wuya wa tasdiq da kuma gaskatawa na'am wa yunkiru ashadd al-inkar yayi inkari mafi tsananin inkari ga wanda ya shiga a cikin ta gaira hada tariq in ba wannan hanyar ba duk mutumin da za a kawo mai hadisi ya inkari ya kayyata to ya kamata wato a kyamace shi matsar kyamata kuma a yi inkarin sa matsar inkari na'am allazi salakahu haruna mutum ya shiga irin wannan hanya wanda sarkin muminai haruna rashid ya shiga Allah ya masa rahama wani hanya ya shiga hanya na fushi da wannan mutumin da kuma yin inkari a gare shi inkari mai tsanani ma'amman tare da alkhabar sahih allazi sami'ahu bi kayf tare da wanda ya gitta ma hadisi ingantacce wanda ya ji yace wa kaifa yaya abin zai kasance ala yaya inkari la wato yayi tambaya ne na kaifa akan hanya na inkari ga hadisin wal ibti'ada anhu da kuma nisantan hadisin walam yatalaqahu bil qabul kama yajibu an gane ko bai tarba hadisin da amsuwa ba kamar yadda ya wajaba nam kamar yadda ya wajaba jami'a ma ya yari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake zama wajibi an yatalaqa jami'a ma yaridu min rasul an gane ya tarbi duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu Allah ya sanya mu Allah subhanahu ya sanya mu daga cikin wa'annan masu jin magana kuma su bi abin da fi kyau wa yatamassakuna bi dunyahum muddat hayatihim kuma su yi riko a cikin duniyansu tsawon rayuwansu da kitabu wa sunna wajannabna al-ahwa al-mudilla Allah ya nisanta da mu rai mai batar da mutane wal ara da kuma wani ra'ayi mai batarwa ra'ayi mai wargaza ainihin akida mutane wal aswa'ul mudilla da miyagun abubuwa masu kaskantar da mutum na'am fadlan minhu wa minnatan wato saboda falala daga gare shi da kuma baiwa gare shi sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi Allah ya da tsira a bisa shugaban muhammad da alayensa da sahabbansa kuma ya aminci na'am sharhi في الفصل السابق تكلم المصنف عن علامات أهل البدع أتكلم فصل اللي يقبata mawallafin wannan littafi al-Imam ya yi magana game da alamomi na ma'abuta bid'o'i wa min alamatihim bughduhum li ahli sunnah daga cikin alamomin su in kana so ka gane cewa wannan dan bid'a ne kyaman su ga ahli sunnah suna kin ahli sunna kaga mutum yana kin ahli sunnah ka san cewa wannan dan bid'a ne ba wai dan yana kin shafiya na ahli sunnah ba kila a samu wani ahli sunnah yana cin bashi baya biya kila a samu wani ahalin suna yana zalinta mutane amma yana da awon suna kuma yana zalunta mutane sai aka kyamace shi dan ɗabi'ansa yaya kaga wannan ba za a saka daga cikin mai ba mai kin suna ko dan bid'a nan ana nufin malaman suna na hakika mutum ya ringa kin ahalin suna na hakika kuma in ka binciki dalilin kin yana ƙi ne saboda sun yi riko da aƙida mai kyau to idan har yana kin ahlus sunna saboda rukun su da addinin su to wannan mutumin ya zama dan bid'a dan ya kyamace su ne akan sunnan da suke ruko da shi an gane wannan ko na'am wa fi hadha al-fasl yatakallamu an alamat ahli sunnah a cikin wannan fasali wato imamu sabuni zai yi magana ne kan alamomin ahli sunna din wa minha hubbuhum li ahli sunnah daga cikin alamomin akwai soyayyansu ga ahlus sunna ya fada Allah ya masa rahama wa ida alamati علامات sunna السنة li لأهل sunna Daya daga cikin alamomin ahlus sunna soyayyansu ga jagororin sunna suna son a imma na sunna fa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu man zakarahum idan kaga mutun yana son wanda imamu sabuni ya ambace su mislu sufyan kaga mutum yana son imam sufyan al-thawri wal auza'i da imam al-auza'i da imam ahmad bin hanbal da irin su imam al-bukhari wa muslim da abu zur'a da da da ire-iren su min a'immatul islam daga cikin jagororin musulunci hada insha Allah alamatu ala annahu min ahlus sunna wannan insha Allah alama ne cewa yana daga cikin ahlus sunna an gane to in kaga mutum yana kin sahihul bukhari ba yana cewa sahihul bukhari a zuba kwandon shara an gane wannan to ka san wannan alama ne na cewa shi dan bid'a ne in kaga mutum yana cewa hadisan sahihul bukhari guda 30 ne kawai ingantattu ba akwai wani dan bid'a a Kano ina ganin duka kun san shi wani dan hayaniya wai ga baki ɗaya hadisan musulunci da suka inganta ba su wuce ɗari biyar ba kaga wannan zindigi ne kawai duk wanda ya faɗi wannan zindigi ne kuma a ƙa'ida irin waɗannan ya kamata ne a nemi su tuba in ba su tuba ba hukuma ta ɗauki mataki a kansu a musu hukuncin ridda ina fatan gane wannan ka ce wai hadisan annabi ɗari biyar ne kawai suka inganta da wani hujja kawai ya gina hukunci da san rai sannan kaga inda yake inda yake ƙaryata sayyid bukhari yana ƙaryata muslim yana faɗin abin da ya ga dama sannan ga zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan mutumin kai tsaye zaka san cewa dan bid'a ne ko mutumin banza ne misali an gano wannan ko yana da awon shi dan kadiriya ne shin yan kadiriya na zagin sahabban annabi yan kadiriya na ƙaryata sayyid bukhari da muslim ba sa yi to kawai ya gaya wa mutane shi dan shi'a ne kawai yawa shi makiyin sahabbai ne makiyin alkur'ani ne makiyin sunna ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam na'am iz yajibu hubbu ula haula'i domin yana wajaba a so wayannan malaman sunna dole ne ka so su kuma dole mutum ya jibince su li'annahum mu'minun domin su din nan mu'mine ne wala yakunu al-mar'u mu'minan haƙƙal iman mutum ba zai kasance mumini ba wato imani na gaskiya illa iza ahabbahum wa walahu sai dai idan ya so su kuma ya jibince su in har ya so su kuma ya jibince su a imatu salaf ya so su ya jibince su to wannan ya zamanto mumini ya zamanto mutumin kirki annahum awliya Allah domin lalle su waliyan Allah ne su wa hamalata risalati kuma su ne masu ɗaukan saƙon manzan Allah ko saƙon Allah suna yaɗawa. goha. su ne masu isar da saƙon Allah. Falahum minna kullu ihtiram. Tunda ko sun yi wannan aiki sun cancanci kowane irin mutuntawa a wajen mu wa Kowane irin girmamawa a wajen mu muhabba da kuma soyayya mawala da jibinta. Wa man yubghidu ahadan minhum duk wanda yake kyaman ɗaya daga cikin wa'annan bayan Allah wa'annan a'imma din mutum ya ce babu ruwan shi da Sufyan sauri. babu ruwan shi da Sufyan bin Uyayna babu ruwan shi da Auza'i babu ruwan shi da Imam Ahmad babu ruwan shi da Imam Bukhari wa Muslim babu ruwan shi da Imam na Malik babu ruwan shi da kaza ha ya bukatu au ko yana kin su fadalika dalilun ala annahu min ahli al-bid'ah so wannan dalili ne akan cewa yana daga cikin dan bid'a a mutumin da yake hidima ga sunna ya kamata kai ahli sunna ka so shi ko za ka kishi. yanzu kana da dukiya sai mutum yana maka hidima ga dukiya dukiyar na cigaba. za ka so wannan mutumin saboda hidiman da yake ba ko za ka kishi to ga wa'annan suna hidima suna ba da kariya ga addininka sai ke kuma ka zo ka iya zamanto ba wanda kace ki sai su alama ne cewa kai ba mai addinin ba ne inda kai mai addinin ne ya kamata ka so su eh, ala annahu min alibi iz an wa inna wa annahu la yuhibbu sunnah kuma alama ne cewa shi wannan bawan Allah baya son sunna sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala yahtarimu kuma baya mutunta sunna nam walau kana yuhibbu sunna da ya kasance yana son sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da yana mutunta ta ahabba haula da ya so wayannan ko da ya so su na'am li anna haula khadamu sunna domin wayannan bayan Allah da aka ambata da ire-irensu sun yi hidima ga sunna khadamuha sun mata hidima Ba ta tafaqahu fiha kuma sun tsaya sun fahimci fiqihunta ba wai sun haddace ba ne kawai da ka bayan hadda kuma an tsaya an fahimce ta da kyau wa ballaghuha fi shatta aqdar al-ard kuma sun isar da ita a cikin mabambanta sasannin ƙasa na fa haula manzila azima inda wa'annan suna da wani irin matsayi mai girma a wajen Allah subhanahu wata'ala insha Allah wa inda wa mu'minai kuma suna da wani matsayi mai girma a wajen mu'minai ala Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim wa'annan da suka zo bayan su yaquluna rabbana ighfir lana wanda suka zo bayan muhajirun da ansar hmm. suna cewa ya Allah ka gafarta mana mu masu zunubi ne wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman kuma ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka riga mu yin imani wa'annan muhajirun da ansar din sun riga mu yi imani gafarta musu su ma ya Allah wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kada ka sanya a cikin zukatan mu kiyayya da hasada ga wanda suka yi imani kada ka sa mu ringa jin ainihin muhajirun wal ansar rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji lalle kai mai tausayi ne mai rahama wa qala Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata sashen su majibinta sashe ne ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar suna hani ga mummunan aiki wa yuqimuna as-salah suna tsaye da sallah wa yutuna zakka suna bada zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu kuma suna yin da'a ga Allah da manzansa ulaika sayarhamuhum Allah to irin wa'annan da sannu Allah zai musu rahama inna Allah azizul hakim lalle Allah mabuwayi ne bai hikima masha Allah insha Allah yau din nan zan fara neman taimako kamar yadda aka saba so da haka yan uwa za su kewaya su nemi taimako a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum to na'am wa alaikum assalam Na'am. eh za mu karanta akwai hadisi za kawo don muka zo karatu insha Allah za mu ganshi a cikin sharhi Sheikh Rabi ya kawo hadisi an gane na ɗauka za ka yi tambaya ne da ce to ya aka yi suka haɗu kuma to ai Allah subhanahu ta'ala shi ya halice su kuma shi zai iya haɗa su da manzan Allah ya je miraji ya ga mutane da yawa wanda ba su yi zamani ɗaya ba ya haɗu da annabi adam ya haɗu da annabi nuhu ya haɗu da annabi ibrahim ya haɗu da ya aka yi ta haɗu Allah ne ya haɗa su saboda wata hikima tashi in Allah ya ga dama yana iya tattaro dukkan annabawa ya haɗa su a waje ɗaya su ga juna kuma su tattauna wannan ba wata matsala ba ne in dai ka yarda da ikon Allah kuma ka yarda duk abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne ba mushkila cikin wannan eh na'am assalamu alaikum na'am yawanci za duk duniya gaba daya imani lokacin da ko ina ka samu matsala to makka madina ba shi da matsala sannan akwai hadisin da kuma ya nuna da makka da madina gaba daya dujar baya zuwa kaga shi ma ya nuna shi ma makka bai da matsala dujal dajjal zai shiga ko ina banda makka da madina kaga shi kenan akwai alama cewa da makka da madina za su tabbata akan tauhidi ila kiyamis sa'a hmm. to ya riga ya bayyana da shi bayan musulunci ya riga ya rinjaye daga bayan kuma ba wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas zai yi musulunci kullum shi zai shi zai ta rinjaye ba zai yi ba ko yakin da aka yi tsakanin annabi da za ka ce yawon lana wa yawon alaikin Mhm. wata ranka gan su ake yayi wata ranka kuma ga an zo an dawo ana yayin mu yanzu ga a duniya yanzu dai su ake yayi ko a duniya ana yayin kafirai ne yanzu da yan bidiya to nan gaba zai zama to kuma an dawo an ƙara juyewa zuwa gare mu insha Allah eh assalamu alaikum warahmatullahi um tunatarwa ne ga yan uwa Eh, kasancewan akwai gurub da aka bude na malam a facebook da twitter da telegram da whatsapp da sauransu da instagram duka eh, idan ka shiga ka sanya ya yahaya muhammad as kaduna to zai baka sunan to babban abin da muke so shine yan uwa tun da ana yin karatun live ne tun ramadan aka fara yi da ramadan ga baki ɗaya duk wanda suka bibi tafsiri za su ga an sa karatun live sannan akwai karatuka da mala yake ɗanyi haka kamar karatun su umdatul ahkam ko littafin alfatawal muhimma fi tafsirul umma shi ma ana yin karatun live ne sannan wannan karatun ma da aka dawo yau din nan karatun aqidatu salaf da karatun Sayyidul bukhari da kuma karatun littafin eh, alfasul kitab ko to duka su ma za a sa live ne saboda haka ana san yan uwa wanda ake tare ko da sauran yan uwa dai a sanar musu idan an sa live ana bukatan ka dinga sharing saboda sauran yan uwa su ma su dinga gani an gane to muna dan samun karancin masu sharing din saboda haka ana san dai ana ƙara tunatawa wanda suke facebook gara dan yi an tura karatun sai yan uwa su dan yi sharing saboda dan ƙara yadawa al'umma fahimci karatun yadda ya kamata muna fata Allah ba da ikon yin haka da abinda mal albani ke nufi nan yana nufin cewa idan misali an yi karatu a nan wajen yanzu an samu wani irin ci gaba kai a whatsapp kana da ainihin friends ɗinka a cikin facebook kai afuwan kana da friends ɗinka to a cikin wannan friends ɗin kila kana da friends ba 20 ko 30 to idan ka zo na kawo misali ne in ka zo kai in kai sharing to duk ya shafe su in kana da ɗari ma in kai sharing ya shafe su to za ga wani yana da friends dubu ko fiye da haka an gane wani za ga yana da dubu biyar wani dubu goma ma wani fiye da haka to in kana da shi kana sharing to kamar kana isar da da'awa ne zuwa ga mutane a cikin wannan friends ɗinka wani ta hanyar wannan sharing ɗinka zai iya zama ɗan salafiya shi ma kama sakacinmu kai baka tashi ka je da'awa ba ba ka zuwa da'awa wurare to ga hanyar da'awa wanda kawai kana zaune kawai kai shiyarin kai da'awa wannan shiyarin din kai ma kaman ka je da'awa ne ka tura ma yan uwanka ga wani malami yana da'awa ku saurare shi kuma ka ce ne wannan malamin da ke da ku saurare shi mutumin kirki ne to sai su ah wannan fulan ah, tsawa wannan ah, ah, abokin mu ne ya turo mana wannan bari mu gani sai ga wani ya gani daga nan zai amshi da'awa to to a takaice dai mu dai zama to masu kishin abun ta hanyar shi da awa yana bukatan kishi kishi da zuciyanka kishi da jikinka kishi da dukiyanka kai duk wani abin da za ka yi don ganin cewa da awa salafiya ta yi saba ya kamata ka yi iya burin burinka dai yaya za a yi da awa ta yi sama an fahimci wannan ko wannan kenan a taɓe shi Allah shi taimake mu بارك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik